A ci gaba da neman mafita kan matsalar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta horar da 'yan ƙato da gora, 'yan banga da mafarauta, dabarun cuɗanya da al'umma da haɗin kai da jami'an tsaro. Matasan su ɗari hudu daga jihohin Adamawa da Yobe sun samu horon ne a cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke Shere Hills a nan Jos kan kaucewa take haƙƙin 'yan adam, fahimtar darajar al'adun al'umma da haɗin kai wajen gudanar da aikinsu ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba. Sunana Muhammadu Shamsuddin Adamawa sun koyar da mu akan in an zo a samu jami'an tsaro a samu a haɗa kai da su idan ka kama mai laifi idan ka ɗauka ka kai musu su sun san yadda za su hukunta shi kai kar ka ɗauki doka a hannunka. Sunana Haruna daga Damaturu Yobe State. idan akwai tashin hankali a ariyan ko wani abu za mu yi kokari da yadda abin da aka koya mana mu nuna musu hakan ba shi da kyau mu zamar wa 'yan uwanmu da iyayenmu zaman lafiya a yankinmu sunana idris shu'aibu usman daga adamawa ni na koya abubuwa da dama musamman ma fannin leadership eh, shugabanci Eh, da kuma yadda za mu haɗa kanmu ba bambancin addini ko na yare ko na wani kabilanci an koya mana abubuwa da dama wajen irin musamman irin abu da yake faruwa a mu najeriya na harkan kidnapping da kuma maganan eh, sace-sace mutane da kuma abubuwa da dama so an koya mana yadda mu za mu nuna ma za mu faɗakar da wasu cewa wannan abu ba shi ne ba in ka rasa ba wai sai ka je ka cutar da wani kafin ka samu ba wasu 'yan Kato da gora kenan da ke taimakawa wajen samar da tsaro a jihohin Adamawa da Yobe. Ita ma sarauniyar yakin bakan Adamawa Aisha Bakari Gombi wacce ta yi fice wajen ɗaukan bindiga da yakar 'yan ta'adda a yankin. Ta ce irin horon da matasan suka samu zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Ai su matasa su ne ginshikin al'umma, su ne kuma za su kasance manya a gobe. Idan kuma aka horar da su suka samu ilimi suka samu tarbiyya mai kyau na gari to tabbas za a samu zaman lafiya mai kiranki musamman ma waɗanda ko da matasa ne waɗanda suke shiga ayyukan boko haram to alhamdulillahi a yanzu dai kam mun samu gaskiya mun samu saukin al'amarin don matasan kowa ya gane wanda yake ciki ma yanzu yana addu'an Allah ya fidda shi darakta janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari mr jona bitrus bawa ya ce matasan sun samu horo ne da zai canza tunaninsu ta yadda za su gudanar da ayyukansu bisa kan ka'ida eh horo da muka bayar kamar yadda ah, muka sani na ɗaya capacity building muna so mu dan su ne yawanci bijirnati su wanda suke taimakawa sojoji yakan wannan ah, boko haram so dole mu building capacity din su su ba su da wani basic military training to mu namu muna building na capacity din su yadda za su zama physically fit su zama mentally alert da kuma ishu na mindset yadda za mu canja tunaninsu su yi abin da ya kamata dole ne mutane da suna irin wancan abubuwa mu kawo su yadda za mu koyar masu zama 'yan ƙasa na gari yadda suna yin komi su yi bisa ga ka'ida bisa ga doka. Darakta janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari kenan Mr. Jonah Bitrus Bawa, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.